inda mai sauraro a yanzu haka dai za ku ji cewar wannan malamin wanda kuka fi sani da Sheikh ahmad tijjani guruntun ya fito ya yi wani babban tsokaci dangane da fitar nijar da mali da burkina faso daga cikin ƙungiyar ecowas Wanda bai sauraro idan ba ku manta ba a kwanakin baya mun sako muku wani bidiyo wanda shek Datta Abdallah Usman Gadan ƙaya ya yi tsokaci kan cewar ya yi farin ciki da Nijar da Mali da Burkina Faso da suka fita daga cikin ƙungiyar ECOWAS. To amma shi kuma Shek Ahmad Tijjani Guruntun ya fi goyon bayan ƙungiyar ECOWAS. Amma duk da haka za mu so ka kalli wannan bidiyo da na shak ahmad tijjani guruntum da muke tafa da shi a yanzu haka muna roƙonka da ka gyara zama domin mu sa maka bidiyon amma kafin nan muna roƙonka idan wannan ne farkon zuwan ka tashan nan tamu ta farko ka dangwala mana alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa domin taka ne za ka dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora sannan kuma ka yi mana lakin a ƙasan bidiyon namu sannan kuma ka yi mana comment to mun ji ra'ayinka dangane da wannan bidiyo da za mu sa maka da Sheikh Ahmad Tijjani Guruntum Mai sauraro Sheikh Ahmad Tijjani Guruntum ya ce a gaskiya abin da ƙungiyar ECOWAS take wa Nijar da Mali da kuma Burkina Faso tabbas sai sun yi yunƙurin fita to amma Sheikh Ahmad Tijjani Guruntum ya ce bai kamata a ce Nijar da Mali da Burkina Faso su ce sun fita daga cikin kungiyar ECOWAS ba domin hakan zai jawo wa ECOWAS gagarumar matsala wanda mai sauraro wasu ƙasashen ma za su iya cewa za su fita daga cikin ƙungiyar ECOWAS ɗin, saboda sun ga Nijar da Mali sun fita wanda mai sauraro ba wani abu ne yasa ake takaddama tsakanin Nijar da Mali da Burkina Faso ba saboda wannan sabon kuɗin da ake yunƙurin bugawa na ƙasar Nijar da ƙasar Mali da Burkina Faso wanda suke so su canza kuɗaɗen ƙasarsu su dawo amfani da wanda suke da buƙata a cikin ƙasar tasu wanda ita kuma ƙungiyar ECOWAS ta sa musu ido dangane da wannan abu wanda mai sauraro a yanzu haka ne mai kuke tsammanin zai faru dangane da wannan abu wanda ku yi haƙuri ba mu sako muku wannan bidiyo na Sheikh Ahmad Tijjani tun ba amma idan kun biyo mu a ƙarshen wani bidiyo da za mu kawo muku nan gaba za mu sa muku cikakken bidiyon wanda muna roƙonku idan mun ɓata muku rai a cikin wannan bidiyo namu muna roƙonku da ku yi mana alfarma ku yafe mana sai dai mai sauraro a yanzu haka ne Bola Ahmad Tinubu hankalinsa ya tashi matuƙa sosai da sosai har yanzu ya kasa tsaye ya kasa zaune domin ganin cewar ya nuna wa Nijar da Mali da Burkina Faso babban kuskuren da suka aikata da suka ce sun fice daga cikin ƙasar ƙungiyar ECOWAS mi sauraro ka ci gaba da bibiyar wannan cannel ɗin tamu mai albarka ta sharhi tv mu kuma za mu ci gaba da kawo muku labarai a yaushe ku dai kawai ku yi subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ku dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. ku yi mana like kin a ƙasan bidiyon sannan kuma ku yi mana comment mun gode